يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون يقول الله عز من قائل سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما إلى آخر السورة أيها الإخوة الأفاضل في هذه الآيات الكريمات وصف الله سبحانه وتعالى عباده وخصهم وأضافهم إليه فسماهم عباد الرحمن فهذه الإضافة تسمى عند علماء النحو بإضافة التشريف لأن الله سبحانه وتعالى إذا أضاف شيئا إليه فهذا يدل على شرف ذاك الشيء وعلو شأنه فسماهم الله سبحانه وتعالى عباده كما قال في موضع آخر يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون فالعبودية على نوعين عبودية مطلقة وعبودية مقيدة فالعبودية المطلقة هي التي تسمى بعبودية الربوبية فكل من في السماوات والأرض شاء أم أبى هو عبد الله كما قال سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا هنالك عبودية مقيدة وهي عبودية الألوهية وهذه العبودية التي تسمى بعبودية الألوهية هي عبودية من رضي بالله سبحانه وتعالى ربا ومعبودا وخالقا ورازقا ومتصرفا وأبى أن يشرك مع الله سبحانه وتعالى في عبادته أحدا فهؤلاء هم عباد الرحمن وهؤلاء عباد الرحمن لهم أوصاف هؤلاء الأوصاف هي التي نريد أن نتحدث عنها خلال هذه الآيات الكريمات في آخر هذه السورة السورة الكريمة التي تسمى بسورة الفخار الصفة الأولى أيها الإخوة الأفاضل التي اتصف بها عباد الرحمن هي صفة التواضع هي صفة التواضع وما أدراكم ما التواضع التواضع أيها الإخوة الأفاضل هو التذلل للحق وقبوله واتباعه والرضا به وعدم افتقار الناس وعدم التجبر والتكبر لخلق الله سبحانه وتعالى هذا الذي يعبر عنه بالتواضع فقال الله سبحانه وتعالى في وصف هؤلاء وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا فقال المفسرون رحمهم الله سبحانه وتعالى هونا أي متواضعين متذللين شاكرين إن صفة التواضع تظهر في هؤلاء في مشيتهم إنهم ليسوا مشاة على الأرض متجبرين متكبرين بل كانوا يمشون على الأرض متواضعين ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور فهذه هي صفتهم الأولى التواضع والصفة الثانية أيها الإخوة الأفاضل التي اتصف بها عباد الرحمن المؤمنون هي صفة الحلم والحلم هو الإغضاء والعفو عمن ظلمك أن تغضي عن أحد ظلمك عن مقدره لك قدرة الانتقام عليه لكنك تعفو وتغضي هذا هو الذي يسمى بالحلم فقال الله سبحانه وتعالى في وصفهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الجاهلون هنا هم السفهاء الحمقى الذين دائما تكون إرادتهم الوقيعة على المؤمنين المتواضعين فإذا وقعوا على هؤلاء عباد الرحمن المؤمنين فإن هؤلاء العبادة لا يردون عليهم بمثل ما فعلوا بل يقولون لهم سلاما يقولون لهم سلاما كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى والذين إذا سمعوا اللغو وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين فالجاهلون السفهاء الحمقى دائما هم يريدون أن يقعوا على عباد الرحمن فعباد الرحمن لا يردون عليهم بمثل ما فعلوا ولقد أمر على السفيه يسبني ولقد أمر على السفيه يسبني كما قال شاعر هو يصف أن سفيحا من السفهاء دائما إذا لقيه هو يسبه فإذا سبه هو لا يرد عليه بشب مثله فإنه يعفو عنه ويغض بصره عنه ويقول لا يعنيني وما شيء ألذ على اللئام وما شيء ألذ على اللعان إذا شبوا على الكرام من الجواب متاركة اللئيم بلا جواب أشد عليه من وقع من مرد العذاب هذه هي صفتهم الثانية الحلم الإغضاء والعفو عن السفهاء والعمق ثم قال سبحانه وتعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وصفتهم الثالثة هي التحجد في الليل إنهم يقومون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون هم دائما يقومون لله سبحانه وتعالى بإخلاص وفي ظلمة الليل حيث لا يراهم أحد وإذا استيقظوا صباحا لا يخبرون أحدا بما فعلوا في الليل فلا يقولون إنني أقمت الليلة السالفة قياما طويلا وركعت عدد كذا من الركعات هم لا يخبرون أحدا هم يبيتون لربهم سجدا وقياما الصفة الثالثة هي التهجد هم يتهجدون لربهم هم يقومون لربهم في الليل إذا أظلم الليل هم يقومون ويعبدون ربهم يقرؤون كتاب الله ويستغفرونه ثم يصلون عدد ما قدر الله لهم سبحانه وتعالى من الركعات والسجدات وما إلى ذلك من التقربات التي يفعلها عباد الله سبحانه وتعالى في سندس الليل في حندس الليل أيها الإخوة الأفاضل هذه هي صفتهم الثالثة التحجد كانوا قليلا من الليل ما يهجؤون ثم إن صفتهم الرابعة أيها الإخوة الأكابر هي الخوف من عذاب الله هي الخوف من عذاب الله دائما يخافون من لقاء الله سبحانه وتعالى ويخافون من عذابه والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما هم دائما يدعون ربهم أن ينجيهم من عذاب من عذاب النار وينقذهم وألا يدخلهم النار لأن من يدخل الله سبحانه وتعالى النار فقد أخزاه الله إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار هذه هي صفتهم الرابعة أيها الإخوة الأفاضل الخوف من عذاب الله ثم إن لهم صفة خامسة أيها الإخوة الأفاضل هي صفة الاقتصاد الاقتصاد في الإنفاق إنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتوا الإسراف والتبذير أن تنفق أن تنفق فوق القدر أن تنفق فوق الحاجة وفوق الضرورة هذا هو الإسراف وهناك من العلماء من يرى أن الإسراف هو الإنفاق في غير رضا الله أن تنفق مالك في غير رضا الله وربما في المعازف والموسيقى وما إلى ذلك من المحرمات أنت تنفق مالك في تلك الأشياء التي تعتبر فواحش هذا يسمى إسرافا والتبذير أن تنفق مالك فوق الحاجة وفوق الضرورة هذا هو التبذير حاولوا أن يفرقوا بين الإسراف والتبذير لكن غيرهم يرى أن الإسراف هو التبذير وأن التبذير هو نفس الإسراف ولا فرق بينهما ثم لم ولم يقتلوا التقتير التقتير هو أن تعطي ما لا تقصي لك زوجة ولها أولاد فإذا أردت أن تنفق عليها وعلى بنيها أنت لا تعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها كما اشتكت إلى ذلك هند بنت عتبة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وبني فهل يجوز لي أن آخذ من ماله من غير علمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك ولو بغير علمه فالتقصير والإشراف والتبذير ليست من صفات المؤمنين بل إن صفتهم هي صفة الاقتصاد أي إنهم يتوسطون ليسوا مسرفين متبذرين وليسوا متكترين بخلاء أشحاء بل ينفقون على قدر الحاجة وعلى قدر الضرورة هذه هي صفتهم الخامسة أيها الإخوة الأفاضل صفة الاقتصاد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين واستغفروا ربكم وتوبوا إليه وصلوا على نبيكم فإن الله سبحانه وتعالى أمركم بذلك الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء اللهم صل وسلم وبارك وعنعم وتحنن على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن شار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون لا زال حديثنا موصولا بذكر صفات عباد الرحمن كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الفرقان لنا صفة سادسة فصفتهم السادسة أيها الإخوة الأفاضل هي ترك الشرك والزنا فقال سبحانه وتعالى إن عباده ليسوا بالمشركين وليسوا بزناة إنهم لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه محانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا هذه هي صفتهم السادسة إنهم لا يشركون بالله شيئا الشرك الأصغر والشرك الأكبر إنهم يتركون كلي النوعين للشرك أي الأكبر والأصغر وإنهم لا يزنون إنهم لا يزنون لا يعتون الفواحش ما ظهر منها وما بطن إنهم لا يزنون بالمتزوجات ولا يزنون بالبغايا هذا هو ما ظهر أي الزنا دي البغايا وما بطن, ما ما ما وما بطن من الزنا أو من الفواحش هو الزنا دي النساء المتزوجات ثم أيها الإخوة الأفاضل لهم صفة سابعة وهذه الصفة هي أنهم لا يأتون الزور إنهم لا يكذبون ولا يشهدون الكذب والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما إنهم ليسوا بسامع الزور وليسوا بحاكيه وليسوا بقائليه وليسوا راضين به فإن النبي صلى الله عليه وسلم عد شهادة الزور من أكبر الكبائر فعد بعض الكبائر وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا أي الصحابة قالوا ليته سكت فإن شهادة الزور ذنب عظيم وكبير عند الله سبحانه وتعالى صفتهم الثامنة أيها الإخوة الأفاضل هي إنهم يتذكرون إذا ذكروا إنهم يقبلون الذكر أي يقبلون الوعظ إذا وعظوا فإنهم يتئزون والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخفوا عليها صما وعميانا إنهم يقبلون المواعظ القرآنية والمواعظ الحديثية النبوية إذا وعظوا بها يتعظون فإذا أمروا يعتمرون وإذا نهوا ينتهون ثم أيها الإخوة الأفاضل لهم الصفة آه، التاسعة الأخيرة هي الدعاء لأهليهم أزواجهم وأولادهم فإنهم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما جعلنا الله سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين جعلنا الله سبحانه وتعالى من عباده الخاصين آمين إن وما سدرجة الله سبحانه وتعالى يا أنبشي باين سكي أنتتو أتشل التافن سميت أركي ya kuma siffanta su da wasu siffofi waɗanda ake buƙatar kowanne daga cikin mai ƙoƙarin siffantuwa da waɗannan siffofi Allah subhanahu wata'ala ya kira bayinsa sun ya ce musu ibadur rahman malaman mu suna cewa irin wannan dangantawar dangantawa ce ta girmamawa Allah ya ce abu kaza nashi ne to ana ce masa idafatu tashrif Allah ya ce kai nashi ne ko ya ce abu kaza nashi ne kamar yadda ya ce ka'aba tashi ce baitullahi baitullahi Na naqatallahi wa suqiyaha ire-iren waɗannan misalan malamai suna cewa Allah yana danganta abu zuwa gare shi ya ce nashi ne domin ya nuna matsayin wannan abin ya ɗaukaka shi dama bayin Allah kala biyu ne akwai bayin Allah na dole akwai kuma bayin Allah waɗanda suka yarda su zama bayin Allah bayin Allah na dole kowa bawan Allah ne domin kowa makaskanci ne a gaban Allah kowa na da bukata a gaban Allah kuma kowa Allah ta'ala ne ya halicce shi kuma kowa Allah ke saman sa. wannan ibada ce ta gabaki ɗaya gama gari ba ta mai da mutum ya zama musulmi Allah ta'ala ya ce babu wani abu da ke sama ko ƙasa face sai ya zo gaban Allah maɗaukakin sarki a matsayin bawa akwai kuma bayin Allah waɗanda suke keɓantattu su ne nan Allah ta'ala yake batu a kansu su ne za ka ji Allah yana cewa ya ku bayina babu tsoro a tare da ku kuma ba za ku shiga damuwa ba su ne bayin Allah su ne bayin da za ka ji Allah na cewa ka ce ma bayina waɗanda suka zalunci kawunansu suka aikata sabo kan ku ɗeba ƙauna daga rahamata lallai Allah ta'ala yana gafarta zunubai gabaki ɗaya su ne bayin Allah mai rahama to Allah ta'ala ya siffanta su a cikin waɗannan ayoyi masu daraja da wasu siffofi manya-manya guda tara sifa ta farko in uwa masu daraja ita ce sifa ta tawazu me tawazu tawazu shine kankantar da kai daga gaskiya da kuma karɓar gaskiyar daga kowaye ta zo sannan da da rashin rena mutane da rashin yin girman kai ga mutane wannan shine ake ce masa tawazu waɗannan bayi na Allah subhanahu wa Allah ya ce bayin Allah mai rahama su ne waɗanda suke tafiya a ban ƙasa da tawazu da natsuwa ashe sifa ta farko babba ita ce tawazu sun siffanta da sifa ta tawazu ba masu girman kai bane ba masu jiji da kai bane ga bayin Allah ba sa jin sun fi kowa a'a sukan ɗauki kansu a matsayin su ma bayi ne na Allah a shirye suke in sun yi kuskure aka gyara musu su karɓa waɗannan su ne bayin Allah mai rahama sifar su ta farko kenan sifar su ta bi ita ce sifa ta haƙuri sifa ta haƙuri idan masu wauta suka musu wauta sai su ce amincin Allah ya tabbata mu ba mu rigima su ne waɗanda idan suka ji yasasshiyar magana ana zagin su sai su ce to Allah dai ka mana aminci mu amincin Allah muke nema mu muna neman zaman lafiya ne ba ma rigima da kowa sifar su ta biyu kenan sifa ta haƙuri da yafiya ko da suna da ikon ramawa ko kuma suna da ikon ɗaukan mataki sai su kyala wanda ya musu ba za su ɗau mataki ba wannan sifar su kenan babba daga cikin siffofin da suka siffantu da su mutane ne wanda suke masu natsuwa sannan siffar su ta uku ita ce tsoron azabar Allah za ka ji suna addu'a suna cewa ya Allah ka kawar mana da azabar wuta lallai azabar wuta ta munana ta zama matsayin mutum a ɗauke shi a jefa shi a cikin wuta suna kawo wuta ga danga-danga nan suna ganinta suna tuno ta ko da yaushe in shaidan ya ja su ko ransu ya riya musu su saba ma Allah sai sai su tuno da wannan azabar da Allah madaukakin sarki ya tanada ga waɗanda suka saba masa shi yasa ma a wani wurin suna addu'a suna cewa ya Allah ka tseratar da mu daga azabar wuta domin ya Allah duk wanda ka jefa shi a cikin wuta to ka gama walakantar da shi ka gama kaskantar da shi ƙarshen kaskanci da ɗan adam zai samu shine zama ɗan wuta a ce gashi ranar lahira an ɗauke shi an jefa shi a wuta babu kaskancin da ya wuce wannan to siffarsu ta uku kenan suna tsoron azabar Allah maɗaukakin sarki sannan suna da sifa ta gaba ita ce sifa ta taka tsantsan a game da abin da za su bada na dukiya ba almabazzaranci suke yi ba ba su ɗiba ga baki ɗaya su bada kawai shi ce. a'a sannan kuma a gefe guda ba makwadai ba ne su almabazzaranci shine ka yi amfani da dukiyarka fiye da bukata a wajen ciyarwa ne a wajen tufatarwa ne musulunci yana koya mana abin da ake ci mishi iktisadi wato tsayawa a tsakiya tsaka tsaki kakka zama cikin masu almabazzaranci sannan a gefe guda kakka zama masu makwadanci cikin masu makwadanci makwadanci shine a bada ɗan kaɗan an san ba zai isa ba almubazzaranci kuma shine a bada abin da aka san ya wuce kima sannan kuma hakanan za a yi amfani da shi a banzatar wasu kuma malamai suka ce a ai Allah madaukakin sarki ya ce ne lam yusrifu suka ce israfi ɗaukar dukiya a yi amfani da ita a cikin abin da Allah bai yarda da shi ba har ma suke da ƙa'ida suna cewa la tarafa fil khair wa la khaira fi sharaf ce babu almubazzaranci a duk abin alheri duk abin da aka ce na alheri ne to babu almubazzaranci a ciki kamar yadda ba a samun kuma alheri a cikin almubazzaranci kishiyoyin juna ne ba su haɗuwa to duka dai waɗannan maganganun suna da ƙarfi ko dai israfi na nufin amfani da dukiya a cikin abin da Allah baya so sai mutum ya kira yan goge ya ce su zo su masa goge ko su zo su yi masa eh, a zo a yi kiɗe kiɗe a gidansa da makamantan irin waɗannan ko kuma dukkan wani abu da Allah ta'ala bai yarda da shi ba a ɗau dukiya a yi amfani da ita a wannan abun ana ce masa israfi shi kuma tabziri sai ya zama shine alwabazzaranci a ɗauki dukiya a bada ita koda a cikin abin da ake bukata ne amma kuma a bada fiye da kima gidan shi za a ci shinkafa ciya ɗaya kowa ya ce koshi ya ce alhamdulillah sai ya ce a dafa ciya biyu a ci da zuzzubar kowa ya san akwai to kaga tabziri kenan sannan ba su taqsiri wannan taqsir mummunar sifa ce sifa ce da ba a san wani ya sufanti da ita ita ma mummune ba ta sufantuwa da ita farkon musulunta hindu bin utba mata abu sufyan radiyallahu anhu mamar sayyidina muawiya radiyallahu anhu ta kawo kuka wajen annabi sama ta ce abu sufyan mijina mutum ne wanda yake makwado baya bani abin da zai ishe ni da ni da iyalaina shin ya halatta in ɗibi wani abu daga cikin dukiyarsa idan ya bani tiya ɗaya kuma na san tiya ɗaya ba za ta isa a gidan ba sai na kara rabin tiya to ya halatta in ibo wani abin da bai sani ba in kara dan mu ni da iya na. su me ce ki karba ki ɗiba a cikin dukiyarsa ko bai sani ba amma bil ma'ruf abin da din mai hankali idan ya zo ya auna ba zai san cewa kin yi banna ba ba za a ce kawai azurta kanki ke son ki ba na daba saboda wannan sifa ba ta da kyau sifar su ta gaba yan uwa masu daraja ita ce suna nisantar zina da kuma shirka waɗannan miyagun sufofi guda biyu da Allah ta'ala ya rika haɗa su a wurare zina da shirka haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da wani a cikin bauta da kuma zina ana jimma mutumin da ya ɗauki sifa ta zina ya ɗauki siffar ya zama yana yin ta takan kai ga shirka al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi ya ba da labari mai ban tsoro cewa wani lada ne ya hau sama zai kira sallah sai ya hango wata yarinya da ya hango ta sai sha'awata ta kama shi sai ya sauko sai ya faɗa gidansu ya ce zai yi zina da ita ta ce a ai shi musulmi ne gashi ma ladan zai kira sallah ka san a cikin musulmai ma ai ladan ya fi ban haushi domin shi yake cewa a zo a kira sallah shi yake cewa a zo a yi sallan makiya Allah sun fi sun fi jin haushin sa kai kai kai da kake ladan ya za ka yi kace za kaza da ni in ka yi da sai ka zama kirista kamar ni sannan yace wannan mai sauki fatanassara mata fi hilihi a nan take ce ya zama kirista nan take kuma ya mutu shi yasa ana jin mu mutumin da ya kasance mazinaci tsoron ya shirka shi yasa zaka ga Allah a wurare da yawa yana hada su so daga ba sifa ba ce ta masu imani suna nisantar zina Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda ya aikata shirka kuma ya aikata zina to tabbas zai je ya riski zunubin da ya aikata a wajen Allah za a ka masa ladarsa sannan kuma idan ya mutu zai shiga wuta ya dawoma a ciki sai dai wanda ya tuba ya imani ya aikata aiki na gari to waɗannan Allah ta'ala na juya munanan ayyukan su koma kyawawan ayyuka kuma dama Allah ta'ala ya sufunti da sifata gafartawa kuma ya siffanci da sifa ta rahama duk wanda ya tuba ya aikata aiki na gari to Allah madaukakin sarki zai karɓi tubansa wannan ita ce sifar su ta gaba sifar su ta gaba yan uwa masu daraja sifar bayin Allah mai rahama ita ce sifar nisanta qauluz zuri magana ta ƙarya ba a gaban ka yi abu ba kawai ka kirkiro ka ba da labari akai ba sa shaidawa ba sa yi ba su zuwa su je su ba da shaidar zir wadda annabi sallama da ya tashi ba da labari a game da shaidar zur yana lissafa wasu zunubai sha la ukhbirukum bi akbaril kaba'ir ya lissafa sai lissafa da zai faɗi shahadatu zuri mai riwaya ce wa kana muttaki'an fajalata da annabi a kishin gida yake amma saboda ya girmama wannan mummunan sifa ta shahadatu zuri shaida zir karya, ƙarya abinda ba a gaban ka akai ba ka ba da labari akai kuma kila kai ma wani dan uwanka musulmi hukunci akan wannan sai man sama ya miƙe zaune da zai ba da shaida sai ya miƙe zaune ne ta nanatawa ya ce daga cikin manya-manyan zunubai kaga shaidar zub kaga shaidar zub sahabbai suka ce har sai da muka ce wayo Allah mun tausaya ma annabi ina ma dai ya shigo ai mun gane mun haddace mun fahimta to bayan Allah mai rahama ba sa shaida ba sa shaida zub idan suka ji yasasshiyar magana sai su koma gefe su zama masu mutunci ba sa shiga cikin yasashiyar magana ba sa yadda a cire ma wani riga ta mutunci a ci mishi mutunci a gabansu ba za su yi ba kuma ba za su zauna a wajen ba wannan sifa ce babba daga cikin siffofin masu imani kuma siffofin bayan Allah subhanahu wata'ala mai rahama sannan daga cikin siffofin su yan uwa masu daraja sun kasance idan an musu wa'azi suna sauraron wa'azin su yi aiki da shi wannan sifa ce babba ai maka wa'azi ka ɗauka ba tare da lura da waye wa'azin ba ya fi ni shekaru a'a ya fi ni kaza a'a yaushe ya taso a'a yaushe a'a me ya faɗi ya ce qala Allah qala rasulullah sam'an wa ta'atan Allah ya ce annabi sallama ya ce fanzur li zati alqawli la lil sai ka bi me aka faɗi ba wa ya faɗi ba wannan sifa ce babba daga cikin siffofin masu imani in kaga mutum yana da wannan da an yi wa'azi ina za a yi wa'azi zai je saurara ina ake wa'azi zai je ya saurara to wannan sifa ce ta masu imani sifa ce babba da suka siffantu da ita domin wa'azi ko da yaushe shine yake raya zukata ai shi yasa Allah madaukakin sarki yace ala bi zikrillah tatma'innul qulub zikiri ba kai ana nufin kace subhanallah ba ko alhamdulillah a'a daga ciki hadda ai maka wa'azi kace zikiri ne zikiri ne da shi zuciya ke rayuwa da shi zuciya ke natsuwa zuciyar da ba a motsa ta ba a tuna mata Allah ba a tuna mata manzon Allah ba a tuna mata lahira to zuciya ce da za ta mutu ta zama ba ta da amfani ƙarshe zuciya ce wacce za ta yi da na sani a lahira to wannan sifar su ce babba yan uwa masu daraja a wannan bagiran siffar su ta ƙarshe da Allah ta'ala ya siffanta su da ita wato bayansa masu bayansa masu imani ita ce sifa ta yawan yi ma 'ya'yansu da matansu addu'a Allah shiryatar da su tarbiyya ita kadai ba ta wadatarwa sai da addu'a sai kama matarka matanka sai ka yawaita musu addu'a ‘ya'yanka sai ka yawaita musu addu'a Allah ya shiryatar da su Allah madaukakin sarki ya musu albarka idan ba haka baka ce da wayanka da dabaraka za ka yi tarbiyya to sai Allah ta'ala ya baka da dabaraka a ga ina za ka tafi shi yasa addu'a rabi ce a cikin tarbiyya kayi tarbiyya rabi shi rabin kuma kayi addu'a kai ta addu'a Allah shirya ta abinda nake Allah madaukakin sarki ya sa haka ne Allah madaukakin sarki ya shirya mana addu'ar da ya kamata yi ce to waɗannan su ne siffofi da masu imani suke siffantuwa da su idan muka lura za mu ga waɗannan siffofi sun kunshi siffofi na aƙida sun kunshi siffofi na ibada sun kunshi siffofi na zamantakewa yau da kullum sun kunshi siffofi na kyawawan ɗabi'u da kuma nisantar miyagunsu to haka ake buƙatar mummuni ya zama ya cika a ɓangaren aƙidarsa in an bincika shi ba yi da matsala da Allah subhanahu wa ta'ala aƙidarsa gangariya ce ingantacciya idan aka dawo ibadar da yake ma Allah aikace ba yi da matsala a cikin ibadarsa a aikace sannan idan aka dawo mu'amalarsa da mutane babu wani wanda zai ce ya ci kaza shi ko ya ci mutuncinsa ko ya ɗauke mishi dukiya ko ya cuce shi da bakinsa da makamantan irin waɗannan sannan na ƙarshe ya zama ɗabi'unsa masu kyau zuciyarsa ta zama mai ƙarfi Allah subhanahu wata'ala muna roƙonka ka samu a cikin bayanka waɗanda suke masu biyayya gare ka ya Allah ka samu a cikin ibadur rahmani ya Allah ka azurta mu da waɗannan manya-manyan sufofi da ka siffanta bayan ka na musamman da su Allah ka samu a cikin su Allah kai albarka a cikin rayuwar mu Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa barik lana fi ma ataita wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadaita innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجثنا اللهم أجثنا اللهم أجثنا اللهم أجثنا غيثا حنيئا مريئا مريئا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم قد قحطت البلاد فعجزنا اللهم قد قد قد قد قد قحطت البلاد فعجزنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اسق عبادك، اللهم اسق عبادك اللهم اسق عبادك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اسق عبادك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجثنا اللهم اجثنا اللهم اجثنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم ولا سيما الائمه الاربعه منهم ابو بكر وعمر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأصحاب والآل أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون